da muka hazo a wannan farfajiya a wannan makaranta mai albarka kulliyatu abubakar majidati al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jihar da albarka a jihar kebbi a cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Allah hana wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar sake haɗuwa a wannan majalis. A wannan rana da albarka ranar Juma'a wanda ya ce goma ga watan Ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina a dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu ikon haɗuwa wannan majalisi kamar yadda muka yi wa juna alkawari cewa wannan rana ta goma ga wata rana ce da za mu tattauna wani darasi ko mu yi abin da ke kira muhadara dangane da wasu ababe da ma ganin ke wasu wannan muhadara ta yau suna da take menene take wannan muhadara shi ne ishiru na Amurka. wato al'amura guda ashirin ko a ce ababe guda ashirin la yuhibbu hazzawju min zawjatihi waɗanda namiji baya so ga matar shi wato ababe ne guda a ashirin wasu halaye guda a ashirin wayanda mata aikata aikatawa ko wasu daga cikin mata suke aikatawa wanda ya jawo musu matsala su da su da mazajensu yadda aka samu tsana mai tsanani sanadiyar wayannan al'amuran da mata suke aikatawa wasu da yawa da cikin mata mazaje na zaune da su amma zama mara daɗi zama na rikin fahimtar juna kullum ya yi da tayin ba sa fahimtar juna saboda ne saboda waɗannan ɗabi'un da ta dinga yi kuma an yi sai mata tafiya ta ke daina abin ya haddasa ɓana mai tsanani tsakanin ma'aurata miji ya tsani mace baya kulawa da ita baya ba ta haƙoƙinta sanadiyar waɗannan abubuwan kai abubuwan sun haddasa har ma an waye gari wasu suna ne a cikin gidajen mazajen su. kan mu'allaka menene an mu'allaka ita ba mai miji ba don ba ta ji din da masu miji ke ji ba sannan kuma ita ba mara miji ba ba zai ta ba ta da miji ya dawo zaman doya da manja na ake iyayya ta mamaye gurbin ko ina na ba a zama mai shawo wanda a tsara addinin musulunci shi ko abin da addini ke so tsakanin mata da miji su zama abu ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su koma kamar cikin taya soyayya da ƙauna ta mamaye su zama abu guda wannan shi ne abin da musulunci yake so da haka ba tare da bata lokaci ba za mu karanta waɗannan ababen muna roƙon Allah shi muna jagora yadda alhamdulillah ga rabbil alamin yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ubangijin talakai wasalatu wasalam ila da aminci salati da aminci su tabbata ala ashrafil anbiya akan mafi darajar annabawa wal mursalin da manzanni nabiyina muhammad shugaban mu annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين إن الحياة الزوجية لليت من تكيوها نعورة هي ميثاق جديد ولا على الأولين من قلبي ولا على الأولين غريب من قلبي وكما قال الله تعالى كما يدعى الله يا أبو تعالى Allah ya ce wa akanna minkum mithaqan galiza sun rike alƙawari mai ƙarfi ku da ku da ma'ana idan mutum ya auri mace za ka samu ɗari bisa ɗari ita ta amince ta samu jin aure ɗari bisa ɗari tana kallon cewa yanzu kam an yi ta ƙari an huta kaga ta riga ta amince da mijin Ka sakan karshe ga zarfi tana ganin an kai karshe alhali kuma sai ka isko wani namijin baya kulawa su ma matan da yawa namiji iya aure mace tsakani ne da Allah an kai ƙarshe baya tunanin komai sai tunani ne ya ba ta kulawa ya nuna maka soyayya ya nuna maka ƙauna su dawo abu guda tsaya ku ɗaurin ki ɗaya soyayya kamar yanzu siyayya. haka da yawan mazaje suke ɗauka in sun aure mata saboda mai Allah ya ce su ma'aurata kowanne ya riƙe wani alƙawari mai girma tsakanin da ɗan uwansa saboda haka waliya ka'imatun alal mawadda shine tsayuwa akan soyayya da ƙauna wa rahmatu da rahama manufar aure da Allah ya jira da aure so ya kai kauna da soyayya da rahama su mamaye kamar yadda Allah ya ce wa min ayatihi an, آياته أن خلق إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى يا يا صغير كان ما أوردا يا والرحمة ويا سيدي توحيد ويا سيدي an dawo tsakanin mata da miji sun dawo kamar annabi da kare kaga dole akwai wani abin da ya haɗa da wannan matsala amma asalin musulunci Allah ya haɗa ma'aurata ne domin ya sanya ƙauna da tausayi tsakaninsu to duk inda ku aka waye gari babu ƙaunar to akwai abin da ya haddasa to waɗannan ababen da suka haddasa ƙaunar da soyayya suka kuraje to su ne muke so mu bada wa min asbab jawab hadhihi al-mawadda daga cikin hanyoyin da ke jirgin samun wannan ƙaunar shi ne an tattali ba zauda ma ya kara a mace ta ƙafashi duk abin da mutum ta baya in kina so soyayya da ƙauna da rahama su samu tsakanin ki da mijinki duk abin da ke san mutum ki baya so ki kaurace mu wannan abin mimma yukhalifu shar na daga abin da ya saba ma shari'ar musulunci wa na al-ishra kuma abinda yana rufe zamantakewa mai a tsakanin ma'aurata yi kokari ki guje waɗannan ababen wa min zalik na daga cikin abubuwan da suke ganin samun rashin fahimtar juna da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali tsakanin ma'aurata malamai suka ce shi ne al-nusus shi ne ne al-nusus mene ne al-nusus wato shi ne attakabbur girman kai masu ta dinga yi wa mijinta girman kai tana ganin shi ba kowa ba ne shi ne isa ba isa ce wata ba ana samu wannan ko ba a samu akwai matan da cewa mazajen su girma ne ko babu akwai su wannan cike haddasa mace ba ta ganin mijinta da wata kima ba ta ganin shi da wani mutunci shi ne annuzuzu wa rafu sauti ala sauti da ɗaga miji sauti in kuna magana kaga mace ta kalli mijinta ta buga mai tsawa ana yi ko ba a yi mace ta buga mai mijinta tsaki ko ba a yi to duk matar da take yin wannan nuzuzin take yi wa mijinta girman kai take yi masa take kokarin ta zafi, ta take wato harararsa duk wani yana da cikin nuzuzin take masa girman kai tana tsakirsa tana gaya masa maganganu na kokarin da wulakanta ce kai na miji kake ko ko maza ta da yau duniya maza dai na inda suke akwai masu a ko babu to ki sani ke ga wannan ɗabi'a tana iya sa miji ya tsane ki tsanar da in ba a yi anniya ba sai ta ga rabuwa domin duk namiji baya son mace ta dinga yi masa irin wannan nabiya mace a musulunci ko da ta haifi wani gida babba mutum ba wani babban gida ya zo ba tun da ta amince ta aure wajibinta ne ta girmama shi wajibinta ne ta mutunta shi wajibinta ne ta ga girmansa ba ta kokarin wulakanta shi ba don haka na cikin abin da ya sa mazaje ba sa ganin girman ku wani lokaci ma sai a ce wai wanda ko dai asiri an kai mata ba wanda ya mata asiri matsalar mutum ya gane ba ta ganin matsayi ne ba ta ganin jaki kada ya masa girma ne. kai akwai namijin da ba ya ce idan za su yi kwanciyar aure da mata sai sai sun jirga jirga wata kuma sai ta ginda ya mai wasu sharuɗa ta ginda ya mai sharuɗa sai in zai yi mata kaza zai yi kaza zai yi kaza sannan ne za ta amincewa sai kwanciyar auratayya jama'a don Allah don girman Allah mai irin wannan ɗabi'a ta zama laya da mijinta idan mijin ya tsare ka ya yi laifi idan mijin ya baka baya ya yi laifi wa ya fida ita kazalika daga wani miji sauki a tsarin addinin musulunci in kina magana da bulli muryar kina ƙasa ta hankala sama to aka dawo yau ce ka buga mai tsawa kamar wani ƙaramin yaro kukan kuna gana abin da ke faruwa ga wasu mata daga cikin abin da suke sai kuyi allah wani ranshi shawance wallahi ke lallaba namiji ba a yi haka sai ga Allah ya hore miki shi irin mai kaza da kaza wallahi hatar da ki ran da duk ganwo ya birkice da danni wallahi ran ba a zai musamman in mace na kallon ta yi wani asiri ko wani firjabaru ko wani abu ga miji ta yi wata mugunyar hanya haka za ta mai da shi kamar ƙaramin yaro tana wulaƙanta shi Allah ya sa mu gane don haka sai kun kula da wannan Allah ya ce wallahi da khafuna nuzuzahunna wallahi da khafuna nuzuzahunna fa'iluhunna wa Allah ce wallahi da rusu da wannan Allah yana magana da maza mata nan naku na aure waɗanda kuke jin tsoron nusuzinsu abinda an nusuzi kuna jin tsoron su ne muku rashin kunya su ne muku girman kai su ne muku abin da bai dace ba sai Allah ke irin waɗannan matar mataki na farko da za ku yi musu fatin tsohon na ku yi musu wa sai miji ya zauna wancan ra'a fitilar soyayya da aka kayan na da a auren nan ba auren kiyayya ya haɗa ba aure ne da soyayya kina so ina su ki tuna da abin da ya hada da cijen na tura gidan musamman saboda ina son ke kuma iyayenki suka yi da tijantaka suka ba da sai aure zuwa da yi yau a ce da ni da ke cikin gidan nan mu dawo shi ne mun abin da ya ke nuni ni ina ganin ba mutunci ki ba ko ba zai ki ba ce. shin wannan wa'azi ne ko ba wa'azi ba ne dole sai ya ja aya dole sai ya ja hadisi ya yi miki wa'azi in ba ki jiya ba sai Allah ce to wa'azi ne wanda kawai ce musu daga nan daɗa musulunci ya ba ki dama ya kaurace mu sai dai kauracewar malamai suka ce ku kwanta jirgina ɗaya amma ya juya miki baya kina bangon gabas kina bambam gudu in ji mutum tsara masa ke ga duk ya mutum da san ciwon kanta mijin da ya masa haka wallahi da ta yi tsara in za su ciwon kanta ko ya dawo da cikin gari kamar yadda yake an ramar da haka da riga da komai kawai zai yi kwanci da ke ke da ganin haka in san kuka kawo don san ba haka ya kamata mijin shi ko gida ba da iyali to da rigar da babban rigar da hullar da komai takalma da ya shirin. ya ya ana da kyau da ke gani ke sarki cewa da shira hawa allah kawa girma allah ba aka mun kasa ba hawa allah ka sarki da kaya na da ya maka so da na je maka su ka sa kayan da ka sa da fara me wayo kenan ko wanda ba su da wayo ba wace a shekara haka yi eh, a shekara haka aisha ba zai da eh kuma da zai da aisha eh wata wani haka zafi zafi saboda ne ban san ciwon kanta ba ku saurara ku kun ga wannan abin da aka fara wani yakin zunkuru na aka fara kuma yakin da na zunkuru ba a san ina da tsayawa ba kuma yanke ne yan matsala ya kaɗan cikin gida da ke da miji wallahi zama babba shi yasa kake bari karamin magana ka koma babba to yau wata wallahi malam har da arziki za ta yi ta yi fito kuwa ko cikin gara su ne ma'arashi saboda ni ba da san ciwon nan ba Allah ya ce irin wani nan ku kawai da yi idan ku a kawai da yi musu ba su damu ba dan Allah ce wata da gugun da kuma jiya kun ga sai yanzu aka kawo magana kuma a ce musulunci cikin hanyoyin ladabin ladabin da mace musulunci ya kawo sai dai ba su mai cutarwa ba ba su mai tar da kashi ba bai bugu mai barku da hannu ba ba gome mai sa jiki ya yi samu ba a'a bugu irin bugu na ladabi duk bugun da zai yi mata na ladabtar da ita musulunci ya ba shi da. ta ke amma fa'in in ɗa'anar mu in sun mutunta ku sun darajanta ku sun kiman ku ba su yi muku girman kai ba ba su dinga yi muku tsoki ba ba su dinga ɗaga muku birya ba ga Allah falata ruwa a da yin nan sabila kar ku bi wata hanya ta cutar da su bayan Allah mace ne ma biyayya ta mai maka da'a to kai kuma kar ka fage da wannan ka dinga cin amana ka kana na namijin da ke yin wannan su kuma bai kyauta ba Allah ya yi wannan magana wannan ita ce hanya ta daya daga cikin hanyoyi nawa guda ashirin hanya ta biyu daga cikin waɗannan al'amuran shi ne adamu ɗa'atu zaune fil ma'aru rashin yi wa mutu biyayya da ɗa'a cikin abin da shari'a ta ce awa rufi akwai matan da sun san ɗabi'a kaza abu iri kaza Allah ya ce zuwa miji amma da gangan ba sa yi an shar'anta in ya dawo da dadi ki masa barka da zuwa ki an ci kayan da ya zo da su in zai yi kawo ne ki raka shi ki masa wato fatan Allah ya dawo da shi lahiya Allah ya bani nasara abin da ya je ya ki mai murmushi ki saka mai fuska ki masa wasu abubuwan da zai sa har inda ya je ta wurin aikin nan ki yake tunani ki dinga tura shi wasu 'yan zafanni masu daɗi masu kwaye zuciya musulunci bai rika wannan ba to sai zama na mace ba ta yi to daga cikin abin da ke samu shi, ya samu tsana da shi ya tsane shi shi ne rashin yi masa ɗa'a, cikin abin da shari'a da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law amran ahadan da ina umurta wani mutum guda an yi da ahadin ya yi sajada ko ya sunkuya ko ya suka ga wani mutum guda la'amartum ra'atan an su da zaujiha da na umarci mace ta sunkuya ta zuka ta yi kurfani ta yi sujada ga mijinta inda ya halarta. to amma me yasa ba shi yi ba saboda bai halarta ba malaci wal maqsudu abinda shari'a ke yi anan bayanin zama haƙƙin zawji mace ta zama mai wa girma haƙƙin mijinta tun a cikin bil ma'ruf cikin yin ɗa'a ga abin da shari'a ta umar duk mutum da ba ta wa mijinta biyayya ba ta yi mai ɗa'a cikin abin da shari'a ta ce ta yi to duk tsanin da kawai tsakanin da ya tare shi wayan ta yi eh, abu na uku daga cikin ababen da ke jawo tsana da rashin fahimtar juna rashin jituwa ne wato idkhalu man yakrahu ila al-bayt idkhalu man yakrahu ila idan bayt wato shigar da wanda mijinki baya bai shigo da shi gida ne ko da kawarki ko ya yace wanda ce na ni dai ba na son na shigo gida saboda duk sarar ta zo gidan nan idan na zo gidan nan ba zan ji daɗin shi ba to gaskiya ba na jin nutsuwa da kwanciyar hankali ina ganin ta gidan ka amma duk lokacin da kike can wani wuri zuwa haske ke da ita ko ka hanya ko wani wuri ba matsala ba ni dai gida ne a da gida na ba su tsara shi gobin gida ke ko sai ki a a in dai kake ba ka shigo ai ko ni ka kora bari ba a kowar sai haka namiji ya ci haka ta haɗa kayan da bai da tsawon tsayar saboda rashin mutum to da cikin abin ke haddasar da rashin jituwa mai tsanani tsakanin ke da mijin shigo mai da waɗanda baya son ana shigo mai da cikin gida maza ne ko mata ne ko yan yawan ku za ku dinga shigowa da wanda bai da haƙƙin shigowa gida ba muharramin ki ba ne ƙanan ɗan ƙanan babanki ne ɗanwan babanki ne irki tambaya ɗan ƙanan babanki ya halatta ya aure ko bai halatta ba ɗanwan babanki ya halatta ya aure ko bai halatta ya aure ki ba ɗan ƙaunan mamaki ya halatta ya aure ko bai halatta ya aure ki ba ɗanyen mamaki ya halatta ya aure ko bai halatta ya aure ki ba kilasu ɗinki ya halatta aure ko bai halatta aure ki ba ɗinki ya halatta ya aure ko bai tana hulɗa da daga wata alaƙa sassa a wani amfani da suke samu ga wani da cikin wannan yanzu ko almajiri almajiri ya halatta ki aure almajiri ko ya halatta ya halatta to duk ya ce wanga yaro ya yi girma ya fi shigo cikin gida amma duk aikin da kike so ya yi wanda ya shafi wajen gida na area kaza duka ya je ya yi abinci ne in za ki bashi ya ɗauko mai kuɗi sa ya su kai mishi ya dinga tsayawa ya bar su gwamnati ɗaki to amma wata har gadonta kake sa almajiri ya maka gyaran gado ya ce yana masa sarki ariya nake ariya nake to bari mu wani wata takarda almajirinta ya yi mata bonus din ciki da falon ɗakinsa ana yi kuma a yi kuma almajirin ga balagaggi ba karamin yaro ba sai miji akwai almajirai ko yaran aikin da aka ɗauka ba daga ku da suka ce irin waɗannan wawaye so so su zo irin wanda za ka gaje da sassan lahiya yau na haifo mai ko yana da sayayyen hannu ko kuma ne ga su na wani irin haka haka da to irin su da su ce ana ɗaukar sai da ba cikin gida amma yaro sansani zaune da kyau ɗaya da kyau balagagge ina dinga sa ya kure ta ke da miki aiki da ba da sauransu har yake wajen miji ya nuna baya to wallahi kina kuma zama lafiya ki bari idan ba ki bari ba kuma duk an da zuwa tsakanin ku da ke da wannan wannan da zaki wallahi ke ki da kuma kun san abubuwan da suna ba Allah ya sa mu dace to da ka in kuna son zaman lafiya ku yi kokari ku daina shigowa da wanda bai da hakkin shigowa cikin gidan miji in dai miji bai ya ba amma yanzu misali a musulunci ya halatta ma yana abokina abokina na ina in shigowa da shi gidana ni a na sai ka gaya mai iyali na yau ma zai zo gidana za mu ci abinci sau da ka sa hijabi yi ta musulunci zai shigo mu zauna fara da abinci kuma ki kawo mana abinci in shigo mu zauna da ni da shi ga ni zaune da ni da shi ke ku ki sa hijabi wani lokaci ma kira ya hada da mai aji ki ga dama an gane sai zo abinci ki sa mini ki sa mu ki ajiye mana ruwa ki zauna kusa da ni mu yi magana cikin musulunci bai haka saboda tare da yaki kuma Allah mana ya ce da ina kwana ina wuni ya yaran nan duk musulunci ya yi abinda musulunci bai taba kawai ki me da shi abokin wasu ki bari na abokina ndị yi da abokina ba abokin kina ba ko abokin wana abokin kina abokin wana abokin na ba abokin kina ba kamar ma kawarki kawarki zai yi yanzu kawata in samu wasa kiji na iya kama ee eh kishi na kama ko bai kama shi to ni ma yana kama to shi ke haddasa miji ya kama su mace sai wani abu ya to irin wannan hikima ta zama lafiya da ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wala ta'zan fi baiti yana daga cikin haƙƙin da miji ke da shi akan matarsa kada ka ba da izinin shigowa gida ne illa da izinin zai shi sai da izinin namiji in ba da izinin namiji ba karki kowa kake ba inda shi ko mutum ce kwarki Allah ya sa mu dace abu na hudu daga cikin abubuwan da ke ja samun tsana da rashin jituwa tsakanin ku da ku da mazajen ku shine ke sha'a asara da zauji Wa sirrin miji ya zama na ba ki da sirri duk abin da kuka yi da miji ya yi alƙawarin cewa bana in Allah yana da amma zai zo magana gan zai ta su bari sai ya da kammala kuɗin kujerar amma ya yarda ke dai ya haka da shi sun kowa hijiya tun da yake har da kowa haka ko ce bai ko yana hankali ba ba za ni kuna da ba har da mamaki da zai faɗa saboda gudun ni kada matsala ta taso abin nan ki ya yi kuɗi zai ce wanda kike na na fara yi miki zafar da cikin wani abu bal ina son ki kai gaba eh, bal ina son ki kai ki daga a haura hazo eh amma na fara sa wani abu amma ban ci gaba to amma ban so magana su shiga ba ta yi gare ki ci hada su ma ki ci hada su ba zai faɗa bari nan da zurfi da jin kuɗi ina zuwa ki faɗa ke ko zai kira da ko jiki ne kan ya, sai wani wata ne zan na gida yau shi za kai da gida jiki na rawa da mama to kana son wani da wata magana ta sirri na kake wani ran da ya gane ba ki da sirri kin shiga matsala ba zai sake amince miki ba ba zai sake yin sirri da ke ba Ke yasa da yawan mazaje suna gwada mata wajen musu maganganu na sirri sai ke musu sirri ka san ita mace ga wala mata kace magana shiri da to kamar ka ce magana ga ce faɗa mu kowa eh, in kana so ka faɗa mu kowa ke masa ke ga magana da yi kokari ke faɗa mu ka to ba ta faɗa mu kowa to in mutu ya gane mace ba ta sirri an samu matsala za a iya samun tsana da rashin jituwa da rashin fahimtar juna in ba a yi addaya ba ko da tana da cikin gidan to za ka yi rayuwa ta kwanci da wahala saboda kai wanda matsala saboda haka a musulunci ba a kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna min asharrin na yana daga cikin mafi sharrin mutane man ta manzilatan yawmal kiyama ga samun mummunan masauki ranar kiyama arrajul yufdil ila ra'ati namijin da zai lulluɓa, shi da mata ɗaya su lullube wani wani lullubi wa tubdi ilai ita ma ta zuba da shi sun mayanci da sarra sannan ya zo na wata sirri da kudura wata sirri wato nan ana faɗa miki mafi da sirri shi ne sirrin kwanciya duk sirri sirri ne amma wanda ya komi muni da kuma suka faɗi shi ne sirrin yadda mijin ta kwanciya ne ba kuma masu ko babu wallahi akwai suna faɗa ma abokaninsu irin abin da suke yi da su da mazajen irin wannan yana da mugun haɗari kuma daga lokacin da miji ya gani kina wannan to shi ke nan karan tsana sun abu tsakanin ku da ke da shi Allah ya sa mu dace shi na nawa na biyar ko mu sai haka ne na biyar shine kufranul ajir butulce mu ne butulci da ne namiji ya son mace mai butulci namiji yana son mace wadda in yayi mata alkhairi ta saburi ba ku kusuru ba an gane ko shi ne kufranun akir mutunce mu miji wa turudul ta. da jayayya da kyau da ba ta gani kike ni a umarninka ni ka taba yi bayan zama wahala ni nika da ni da kai duk arziki na ya ayi wanda ya fada dura kai da ɗiyanka da ‘yan uwanka da danginka yau na dawo ba da komi kuma kai masu ka ba kun zo ga magana wallahi ita dai ta ta da ta da matsala ke da ni wallahi duk san da ya suna da ita sai ya ne ba ci saboda ni kina butulce ma abin da ya kai ni ji ke so abubuwan da yake da na da ke dinga yaba ba kina nuna jin daɗi wani lokaci ma sai ki ce ki da Allah mama yin godiya ga wani sallar ga duk yanayin da ake ciki abin da ya yi ɗinki kala uku ya yi na abu ga wani ga ciki ga waya barkin da ke nun godiya ya ce muhammadu alhaji kuma wani kokari an ka yi yanzu duk yanayin da ake ciki ana faɗa a kaza da kaza wanda ta ce ma haka za ka yi mata ya Allah maka albarka mun gode mun gode yana da dadi gobe da dadi to da Allah masu dauke wannan ba su da yawa akwai masu ba su da yawa daga cikin abin da namiji baya so ga mace mutunce ma abin da ya kai mata da jayayya da kyau da ya kai mata duk abin da ya kai mata na alkhairi ba ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta tashi ranar Idi ya rika kafa da Bilal ya yi wa maza hudu ba ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi zari sai ce a kai shi inda mata ya ka haɗa bilal bilal ya jahi sai wani mata ya ce ya ma'asharar nisa ta saddakan ya ku taron mata ku yi sadaka ba in ni ra'aytu aksara kunna alanna na ga mafi yawan kuka yawa cikin wuta sai wata mace ta zaɓa ta ce ya manzan Allah wa ma lana aksara alanna me yasa muka yawa cikin wuta ya ce da yi biyu ne na ɗaya shi ne wato da ashirin. buzurce ma miji buzurce ma mazajen sai muku alkhairi ba kwa gani sai muku abin yabo ba kwa yaba ba shi ababban matsalar bayan da ke illar wannan shi ne aka kawo saboda ne ba da shi ne sun haka abin da ake so kar ki zama wannan ɗabi'a ki bari zama da rashin mutuntawa da godiya ga abin da miji gani kina mutunce duk abin da aka yi ke zama kaza a yi ya cewa a ta goge ba duk abin da ke samu sai ki cewa ki kuma na zama kirkiri yau ko da Allah ba ba ya fari don kiyan nan inda ba ta yi aure ba babu yadda za a yi kaji ina ta annan juwari da suna nuna su aure aure ba saboda ni ku sai aure ba to da yi uwa mata a kula da wannan sai na nawa na shidda sukur kulki mummunan ɗabi'a akwai mata biya ku masu mummun hali masu bakar ɗabi'a to namiji baya son mace mai mugun hali mai mugun ya ɗabi'a sannan wa kasar shakawa da yawan kai ƙara da ɗan abu ya sa sai da yi ce kai ga mafauta ki hula kowa waye ki hula ma kai ne kowa ya abu ya tashi ke dai an yi ba daidai ba ke dai ba a yi miki kaza ba ke dai wallahi na mutu zai samu cikin haka duk mace da kabbaje wannan ɗabi'a ta zama ɗabi'ar ta to tsana da rashin jituwa sun ga wawa tsakanin da ita da miji abin da ake so su jure ko babu daɗi yawan hankali ki ya hankuli ki daina yawan kai ƙara miji ko ina kowa ki gaya ma mijin ga abin da ya rinci ki gaya ma abokai ne ki gaya ma uwaye ne ki gaya ma malamai ne ki gani ƙara inda abokai ne ke kowa ke sa an waye gari ba mai gani ne da kima da daraja kwata-kwata biye ki ke dai an mace ke ba hankuli ya gari ke ba ko wani miji ya zanna kai ƙara gidansu da an ce mamun ta ana sallama da ce haramanu na ko ba ta ɗan ɗan sadanu ya taho to bari da in jiya wani lokaci ko mutum ta ce ke wanda sai ki zo ke ta kan sada abu guda nan na da wani to duk da namiji ya zama haka nan sai ya samu matsala sarkunin ya tsare to balle na suka zama ita komai abu ya tashi iri ta yi inda sarakun ta yi inda uwaye ne ta yi inda kakanni ne ta yi inda wane ne da ke ya tata wa gani ya tata saboda ne shi zama gida ake sai yawan kai karar mutu ki jure ki ya hankuri duk mata hankuri da suke da mazajen su wanda aka ba a ba daidai ba ke ma ki jure ki ya hankuri yau da gobe kuma sai abu ya zama tarihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa akmalul mu'minina imani cikin mu'minai wanda ya kamala ga imani a mu hulkan wanda ya kuwa kyakkyawar ɗabi'a kar ki zama mugunya mai mugun hali mai mugunya ɗabi'a duk wani mugun abu ke iya kar ki zama da wani sai na bakwai a tabar da shi ki tabbar da da mijinki na aure kina iya yawo ki sa siket mai tsaguwa ki da irin ta yan mata kuma ki sa ta kware ba namiji in yana ganin mata sai tana son ita banza namiji mai tunani mai kyawu zai zarge ki da fasikanci to yanzu Allah ya tambaye ku menene fa'idar mata aure ta barka cikin ɗinta duk ciyoyin da zai hada gani don Allah wasa ta guda maka titi in dai ka sa gida a ce kayan wa mijin kwalliya ko to shi ko wanda ba mijin ba ga titi tana tsaya ana ganin din tsaye kawarta ana ganin cinyarta, menene fa'idar wannan duk namiji ne hankali baya son mace mata ce tana yin ta irin ta alubarta ta tabarruki nan da mun ga iri ana ganin wayanki ana ganin wannan naki kina tsaya yanzu wayewa ta kai da wasu mata har da gida ba su ke yabawa har kawai za a ga wasu tafiyo indi kamar na namiji wai ta waye wannan ba ɗabi'a ƙwarai ce ba da yawan mazaje suna tsaron mutum irin wannan Allah ya ce wala tabarrajana ولا تبرجن Allah ya الأولى الله تكرر dinga fita. irin ta ta mutanen jahiliya mutane ta ta mutanen jahiliya irin wannan da kuke yi wanda ba ta dace ba Allah ya samu gani daga nan sai na nawa na takwas ihmalul bait wal aulad sakaci da kulawa da gidan miji sakaci da kulawa da tarbiyyar iyali akwai matar da hada gidan ba ta kai ba kullum miji ya shigo sai ya kira wata makwabta gidan ga kazanta gidan ga kaza komai na gidan ba a da shi da ya dace sakaci da lalaci da kurciya da sadarta musamman yan mata ƙananan yara ƙananan kurciya wanda ba san ciwon kansu ba kullum suna bukauta musamman a ce wani gidan ka babu kayan kallo wanda na bukauta tana kallo dan an ya da to ba su da kayan kallo ko ba haka ce jiya ba wannan lalaci abin da ake so gabance duk namiji ba ya son macen da ba ta kulawa da gidan shi yana son mace mai kulawa da gida ne yana son mace mai kulawa da ƴaƴanta haka ya kamata ki kula da tarbiyyar ɗiyanki ki zan kula da tsarkar su ki kula da komai nasu idan sun ka kai wai ba ta sa inda sun kai ba ki rage gida mana ki sa kwato ki rage gidan ki sa sakata ki rage gida to ki ga ku tsallaka kanka amma kawai miji ya shigo gida ina yara to ni ba san inda kun gaba ka san kawa haka suke yar yawo wannan namiji na sa da tsira tsare namiji na son mace mai kulawa da gidanta mai kulawa da 'ya'yanta mai kulawa da tsaukar gidanta mai kulawa da dukkan abin da ke waruwa cikin gida duk da sako an samu miji in yi shigo gida ya ce mai da ya aiko maka wa wani ya zo tambayar an yi kaza an yi kaza an aiko kaza an ce ka ba da kaza haka ake so mace ba mace da mai da kaza tabbara ba ni babu wanda da shi karki zama ne wannan tabi'a ana ko saboda irin wannan tabi'ar tana haddasa da matsala manzo Allah ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace mai kiyo ce a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta kiyon da an ka kuna ji ko ku kula da wannan sai na nawa na tara al-israfu wa tabziru banna da almubazzaranci namiji ya tsani mace maballaciya namiji ya tsani mace albabasa da yawan wasu mazaje da kuwa ganin sun ba ku baya illa ita ce ba ki da tsini da tani na ga wata mata duk da abinci an ka raga cikin gida sai ta bari kowa ya gama shi an raga gunta ya zuwa nan duk sai ta kama gunta ya zuwa nan duk ta wanke cikin dare in ta wanke su sai sai ta sa ta ta aji kawai sai a waye gari da san babu zazzabi ana fito a za a yi to a kaba mai gida to a ya wuce an kira shi to a ya ki ka waya sai su sai ka ɗan gargada biya ita wannan matar sai ta zo da wannan abinci da tuma ba ya zafi in ce to duba ta kuna ita da ce wanda abinci ta ai ai wani ko ina ana ce ne alhali shi da an kawo lakanci shekarar jiya in an fita abinci nan da aka yi shinkawa sai ta kama dukkan wannan shinkawa ta tattara ta sai ta samu nuri ta shanya ta bushe sai ta adana ran da aka gaba matsala babu sai ta wanke wannan abincin a zo cikin gida a gaba don Allah mace nawa ke iya wannan amzon gida amzo wanga ba ta sakaci da shi kun gane ko tana tana tana iya kokarinta wajen kulawa tana iya kokarinta wajen kulawa da hatta da amzo don ran da bukata ta kama za a yi amfani da shi sai a dauko a yi amfani da shi to kun ga irin wannan matan duk namiji na son amma mace almubazzara irin rayuwar da muka yi yau kayayyaki sun yi tsada komi ya tashi yau galar ɗin man gyaɗa nawa yake ko galar ɗin naira dubu goma sha wani abu eh ko mina na mai gida yana ƙoƙari ya kawo cikin gida amma ke baki kulawa irin wannan yana sa tsana mai tsanani in ba ya annaya ba har ta kai ku ga rabuwa da ke da miji Allah ya sa mu dace sai abu na nawa na goma alimtina'u min al bila uzuri alimtina'u min al-firashi bila uzuri mace ta dinga hana kanta ga mijinta babu uzurin komi iyo ko haka dai don ɗaya ta azarta shi da ƙoƙarin ta wulaƙanta shi sai fi amincewa da shi wannan ma yana sami jiye tsanu mace shekaran jiya akwai wani sulhu da muka yi kuna ji mijin matar ta kawo tsara ta cewa mijin kwasababbe ne ma'ana yana son yawan kwanciya da iyali sai ke shi malam ta ce min kwasababbe wasu mata da ta yi na biyu waje mun ka ce a'a ya ce to me ya faru ta ce to kullun zai iya hankuri sai ya gwace aure ya ce to haka Allah ya halice ni ta ce kai na kusa wani abu wai ce wallahi in bai ba ya haɗin kai ba muna kwace ya daga so wallahi ko aure na ya mutu sai ya kashe wannan na aura kuma ya kashe mun da ce to sai ki yi hankuri mana ki lallaba ke ma shi ma ya hankuri ya ɗan lallaba to akwai matsala irin wannan wuri yadda Allah ya halicci mijinki wanda kika aura to da Allah ki iya kokari wajen ba shi haɗin kai shi ko da ya tsoron Allah wajen mu'amala auratayya kada wannan kwanciyar ta zama ta amana ta yaudara ka je ka yi shaye-shayen magunguna ka zo wajen mace har akwai wajen to ana yi don shawa abin zama na larura ya kuma cuta mazajen su ji tsoron Allah su ma muna nan kai kansu za mu da musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namiji ya kiraye matarsa a saurara idza da ar imra'atahu ila firashi idan namiji ya kiraye matarsa zuwa ga shimfidarsa falanta atihi bata zo ba fa ba ta garbana alaiha ta kwana miji na fushi da ita la'anata hal mala'ikatu mala'ikun Allah na ɗebe mata albarka kan amma kuwa na ɗebe mata da yawa albarka eh hatta ta zuwa har gari ya waye Allah ya sa mu dace daga nan sai na nawa na goma sha ɗai a tajassus wasu uzzanni an gane a tajassus mata masu ne menene tajassusi bibiyar miji kine ma miji bi ka zai zai da ki ya hito garka ke dala kabu kabu ke bi min mai motar can in ga ina yi kina da yan sa ido masu miki security duk inda mijinki ke shiga da maganganu ne da inda yake zuwa da komi wallahi miji bai so ana mai haka in kina wa namiji haka wallahi na kai ki ta tarihi ya kai ke baro kun fahimce ni wala yana rabuwa da shi namiji ba shi da Allah ya hito gida shi da Allah in ya kyauta don kai ne rabu da shi in kitse ko a gaba da samun shi ido to la ana samun matsala da haka a tajassus kenan eh sannan da kuma subu zanni yawan miji mummunan zafi miji ya dawo gida kamar war haka ya ce kai wallahi zalimi ne to da Allah kuma ga akwai dan sai ya azami yan ruwa mai ruwa sai wadda kai fa aji da ita kan lani me ka fasika wato kina so ki ce mai fasiki na ko mazanaci akwai masu yin wannan ko babu wai miji bai sai ya dawo da waje ba ya watsa ruwa ya yi ta waje ya yi jiga-jiga ga ƙurar titi gawaye ya dawo yana sai dan watsarwa ya ji karsashi da jiki ne ke ku ce dauka wai har da labi aka a gari da mina haka wanka ko babu jama'a babu wai inda buta ya yi to da ya yi sai ɗaya nan ko adala ta sama shi na akwai wata babban buta cikin gidan sai ji bai bukatar ɗiban ruwan da yawa sai ɗan ɗauki butar na ya watsa sai ki ce mm, mm, a shewa da zuna haka haka wata ce a shewa da ka lalace zuna haka ce yi zace na ka ɗibi ruwa ga buta Allah ya samu dace Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم na wala ta jasta su wala yauta ba'abukun ba'abo na a yi ibu a hadukun ayyya kula lahma a fihi tumu wannan aya ba su na tsaye na fassara muku ita ba saboda na ga minti biyar ya rage mana, bisa ga alƙawalin na mukai bari mu je a gurguje ko nawa na goma sha biyu ihmalu zinatu zawji wato sakaci wajen yin ado da kwalliya don mijinki duk namijin da ya gani wani bijin da kike sawa da lallan da kike sawa da kitson da kike da kayan da kike sawa ba don shi kike ba sai don wata didi ma da kuke da ita don su kika wannan abin wallahi zai zai tsane shi namiji na son ya gane kwalliyar da an yi shi ne don shi ɗai an yi kitson don shi an yi lallan don shi an yi bijin don shi yana sa haka amma in yi gane duk kwallo yake ba don shi ka yi ba saboda wata kawarki za su zo ko ta akwai 'yan matan da akwai mata auren da in kawarsa ce za su zo za a ga don gudun ka a ce kaza mata a yi bijin a yi kitso a yi lalle a yi ne ana yi ko ba a yi saboda ka a ce masa ne a zama, azama share gida a share ko'ina a sa turare a yi mi amma ba don mijin ba don yi gane wannan don kawar kice to daga ran nan kuma tsada ta shiga tsakanin ku da ke dashi za ka a takaice sakaci wajen yin ado da kwalliya ba don miji ba ɗaya daga cikin magabata ibn abbas ya ce matarsa ina son yake cewa ina son in yi ado ga matata kamar yadda nake so mata ta dinga yi mini ado to wallahi da yawan ku ga kunan yanzu in an ka isko ku cikin gida wallahi wani bai gane ke kamar wata gwagwan biri ba gaskiya na ba halima ba gaskiya na ba wasu zama kai yiri aka yi da zane ga gaba daura gaba wai me yasa wai ba a zuwa ko'ina zai ba a zuwa ko'ina shi miji ba a yi mai kwalliya me zai hana ki sa yanzu misali ku saurara fito wannan da ke ke koma gida ke yi kwalliya ka miji ya shigo don shi ya gani shi ke nan kwalliya ta biya kudin sabulu lada Allah zai ba to amma da yawan mata ba sa sai dai a kama zane a ɗaura gaba ana saya cinyoyi waje namiji baya miki kallon shawa to irin wannan sai ya sami da ya tsane sai na goma sha nawa na goma sha uku shi ne sauti daga mamiji murya walbidali a da'ir da yawan hisina koyo akwai matan da kullum hisinan nasi ko babu kullum hisinan ke da miji akwai wanda ya ce wallahi malam in zan shiga gida fitinan na sai na cire takalun mana in shigo sadat sadat yake sai ta ce ina nan kwalce ina nan kwalce miki munafikin Allah azzalumi maci amana yace wallahi malam ta rigi akwai wanda ce na ban labari yace ran da mugun halin mata sai ya tashi ya ce wallahi malam inda shigo gida da daddare in ta kama bala'i da musiba sai zakara ya kuka akwai wanda ya bar labari a saurara wani labarin labari ya ce saboda bala'i hitunan mata ta yi in ya shigo cikin gida ya ce da iyatsu ta zuwa in ya shigo cikin gida sai ya sa kira'a ya ce sai in sa iyatsu in liƙi kunnuwa na don ka in ji bala'in da ta kai mini ya ce wallahi malam duk da haka sai ta ce ga kulle na ta duba ta sai da iya da su ki wai hukun Allah ta ne san mahaukaciya wallahi ta shi ka inna lillahi wa inna ilaihi wannan wata irin rayuwa ce kin ku saurara dan zahiri ake wa mata ko akwai masu yi to irin wannan ya za a yi namiji ya je yana son mace na goma sha hudu adamu shukuru zauji wa du'a lahu rashin godiya ga miji da rashin wa miji addu'a duk namiji yana son a gode mu kuma namiji yana son bace mai masa addu'a saboda Allah wata rana ɗaya miji ke ke daga hannu kina ya Allah kai ma miji na kaza banda wanda kika yi masa cikin dare koyi wata rana ce mai ta bayyane wani ka ta haihu cewa in bari in taho in yi taho ki kama batun riga ta haka ta sa mai ki yi kaza ki tafi nashi ki yi kaza ki ce ubangiji Allah ya tsare mini kai ko ban ƴaƴana abin alfahari na masoyi na abin ƙaunata yana so ko baya so yi mai addu'a ta gani Allah ya sa mu dace daga nan sai na nawa na goma sha biyar adama itirami a saurara rashin mutunta biji adamun itirami rashin mutunta miji an gane ko rashin mutunta miji rashin ganin kimin miji sai na nawa na goma sha shidda kasaratul jidali wa suqul hulk yawan jidali da ya ɗabi'a an gane sai na goma sha bakwai da siyanar zauji ma'aru ma'aruf saba wa miji cikin ayin da shari'a ta yi umarnin a kyautata masa na goma sha takwas mun haɗai wa asala da hayatun zaujiya wato watsa sirrin zamantakewar aure duk da wancan kiyaye sirri to kuma kiyaye sirrin zamantakewar aure sai na nawa na sha tara na sha tara aljafa'u yi wa miji rashin kunya watar kurkala matsayi da rashin gaya masa magana bai daɗi ke kullum maganganun kirke da miji kamar ka sha agwagwa su ya rike sa agwagwa in ta sahi zubar da kashinta zubowa ɗaya ta ce hurji ɗaya na cike an gane ko kullum hurci ɗaya kawa miji maganganu dai ka saka mai marasa daɗi duk abin da ya so bakin ki kina ya faɗa miji to irin wannan yana sa miji ya tsari mace abinda Allah ya ce wa qulu lin husna wa qulu lin husna na Allah ya ce wa qulu lin husna wato ku gaya wa a mutane magana mai daɗi miji na ciki yana so a gaya mai magana mai daɗi manzo Allah ya ce alkalimatu tayyiba sadaka magana mai kyau sadaka ce na ashirin mm, rashin mutunta family meeting rashin ni mutunta family miji rashin mutunta uwan miji rashin mutunta uban miji rashin mutunta ɗan uwan miji ba ki ganin kimar akwai matar da muna magana a nan wurin da ta ce malar nake na billahi lazi babu sadda za mu shirya da ni da shi tun da dai uwa ta ta sami karar tsana ni ko na saba ta karar tsana ni ko ita sai na gani to uwan miji shi ta daga ke ko ita akwai irin wayannan matar, wayanda ka cewa sun sa karar tsana su da uwan miji uwan miji ta yi ƙaryan hakan ƙurabi da ita ce a fata ƙurabi da ita an gane ko saboda haka uwan miji ta yi ƙaryan nan yan uwan miji yadda kike tango-tango da yan uwanki ki tango-tango da yan uwan miji annan miji in baki annaya ba annan mijin kina iya sa kishin mutu mahaifiyar miji kina iya sa kishin mutu annan shi na isa auren ke mutu sanadiyya kina wulaka shi uwa ne yan uwa waɗannan ababe su ne ababe guda ashirin ko halaye guda ashirin waɗanda mazaje ba sa so ga mata ababen da ke jawo ma maza da su da mata kyama da kiyayya da rashin jituwa kuma duk ɗaya daga cikin waɗanda duk wanda ke ɗauka an baki annaya ba ɗaya daga cikinsu yana iya miki matsala saboda muna kira gare ku ku yi kokari ku kiyaye ban sani ba yau za mu yi darasin su ko maza mu faɗa musu ababe goma sha biyar waɗanda mata ba sa so ko a kyale su a faɗa musu abinda ba ku so abinda ka sa kuma ba ku jin daɗin abinda ka sa su ne ba ku jin daɗin su yana sa kuna mugun zama ku da su kuna so a faɗa musu guda nawa a bari da sha biyar a kai su ishirin a abu ne a bari da sha biyar a saurara a saurara a saurara to yaushe kuke so a yi wannan darasin nasu eh gobe to a saurara masu son a yi ashirin ga wata su daga hannu to yi. masu so a yi gobe are da zahi zahi aka bugu ne masu so a yi gobe gobe su daga hannu wayan yawa masu so a yi gobe eh? wayan yawa yan agaji yan agaji yan agaji suwa sun ga yawa masu ai gobe to gobe da ƙarfin Allah da taimako ne ba ta sun zamu za mu faɗi a saurara gobe yan Allah ya yadda shi ma za mu irin wannan laktar, mu gaya wa mazaje wasu ababe guda goma sha biyar waɗanda suke yi wa mata wanda mata ba sa so wanda ke ja tsana tsakaninsu da su da matar Allah ya nuna mana gobe lahiya gobe za a yi gobe za a yi eh gobe za mu yi gobe nan zai a saurara nan za a yi gobe ba mu ga tafiya su a nan ba to nan za a yi muku ai akwai waɗanda yau sun zo karatun ba su saba towa ba ko ba haka ba kuma suna son su ji na gobe a gaya mazaje halaye guda goma sha biyar ababe goma sha biyar da suke yi wa mata wanda mata ba sa so su kuma shi yasa mata ke tsanar kun ga ya haka an yi wanwan eh kowa ya ce ya gyara ku ku sai ku yi gyara ku saurara ku saurara social media ku haska muna mata sun yi alkawalin za su gyara halayen da an kawadi mata kun yi alkawali kun yi alkawali za ku gyara halayen da aka waɗi daga cikin ana yin su ana yi za a gyara duk wanda ya alkawali zai gyara shi daga hannu ce Allahu akbar nan su daga hannu ce Allahu akbar ya alkawali za ku gyara halayenku Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon biyarta wasu da hannaka Allahumma wa na shi da Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

matsalar farfadiya idan murar na na matsalar ta same shi galibi magani ake ba shi sai an ba shi magani azumin ya kare sai ya yi hankuri ba ne na lura ba komai ba ne amma in bai ci komai ba a baya magani ba a matsalar na rage shi kawai kawai sai kuma ya tashi ya dawo hayyacinsa bai sha wani abu na magani ba to shi ke nan ya ci gaba da azumi ne azuminsa yana da وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لم يجد من كل شيء إذا لم تستطع